allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace idan da yan ba su manta ba malam yana bayyana mana irin yadda al'amarin mulki ya tabbata a hannun marwan kuma ya ci gaba da faɗaɗa mulkin shi yana kafa karagun da suke anshi da abin da yake faɗi masu to a ɗaya hannu a basara da kufa kuma wata wainan daban ake toyawa a inda a yau malam zai ɗauke mu cancak ya je ya shigar da mu ɗakin taron da a nan ne aka zauna aka tattauna yadda za a kafa addinin shi'a wanda yana gaya muku hatta su waɗanda aka ba kwangilan yaɗa ta to su ba su ma san menene asalin abin da ya sa aka kafa yanayin shi an ayin da kake jin shi a yanzu ba kun gano wannan da kyau jama'a babu shiririta cikin shiriritan da mutane suka ɗauko suke yi wanda bai kamata mai hankali ma ya biya yi ba irin abin da ya shafi shi'a jama'a domin shi'a addini ne wanda yahudawa suka kafa shi a ƙarƙashin jagorancin abdullahi ɗan saba'i al-yahudi ibn sauda wanda duk abin da mun tattauna wannan mun tattauna shi a baya kamar yadda bayanai su gabata to amma tafiyan shi'a da irin abubuwan da a yau suke yi to a wannan zaman ne aka sake matsarin wani irin yanayi shi ne malin zai tattauna mana al'amarin at zikiru tawwabi da su waɗanda suka ɗauko wannan tafiya na shi'a kun ji sunan da ake kiransu da shi a attawabun su jama'a ne waɗanda suka fito domin bayyana tuba sakamakon taɓar gazan da suka yi to ana cikin tafiya sai waɗancan asalin yahudin sai suka komo sai suka yi hijacking tafiyar sai ta zama abin da take yanzu da yawa daga cikin waɗanda suke bin tafiyan shiya a yau a ko'ina a duniya abubuwan da ya jagorance su zuwa ga wannan aikin da bin wannan addini na shiririta bai wuce ababe kama haka na farko jahilci dan shi'an da za a gan shi da alkyabba da rawani ana ce mai shak-shak tattaunawa na haɗa ku da shi sai ka gane ƙatotan jahili ne wannan ya ishe ka ka gani ga abin da yake faruwa a kusa da kai bon fahimta na biyu duk wanda za a gan shi a yau a cikin tafiyan shi'a zai wahala ka gaba fasiki ba ne domin al'amarin mutu'a ita ke jin mafi yawancinsu musamman matasansu idan ko ka je ƙauye dama abin da ya shigo da su kenan sai dan abin da za a ƙara a kai ya saba neman karuwai da zuwa kwartanci a gidan matan abokan shi da 'yan uwan shi yau sai aka ce kwantar da hankalinka yau halal ne ya ba zai yi ba sai kuma abin da ya shafi rikicin gona da danne haƙƙin mutane wanda cin addinin shi'a duk wanda ya wannan idan aka yunkuro za a durmushe shi an shi abin da ya kwata to zai je ya gayyato 'yan uwa za a zo za a yi mai unguwa da dagaci da hakimi tsiwa za a je a cika kotu da police station a kwato mai laifi bai sa hukunta shi to wannan ya ta birge ƙauyawa suka ta shiga domin a ƙauye kana shiga shi a to tsira daga zalincin sarakunan ƙauye ana ca ɗan shi ana ce ku bar mashi haƙƙin da ba nashi ba sai ya danne shi kenan kawai sai ce waya shi ruwa a rabu da shi jahilci fasikanci da kuma son cuta a rai shi ya ja da yawa daga cikinsu cikin addinin shi'a ina ce fasikanci a shi'a komi an halattar masa siyi yi yadda ka san sakakkiyar godiya to haka ɗan shi aiki ƙasa ce ga ta nan an saka mai ita ta hude ta ki abin da za ka yi ba a komi to amma karin kai ku da nisa ko zo mu je mu shiga ɗakin taron muji ji yadda aka kafa wannan addini kafin ya rikide ya zama addinin zagi da cin mutuncin annabi da aminin shi mala ya ce lamma kutilal hussein waraja ibn zayyad min ma'askarihi min ma'askarati bin khila yayin da kashe hussein dan ali dan abi talib ibn zayyad kuma ya dawo daga sansanin inda sojojin da ke ƙarƙashin shi a wajen da ake ce mana khila wada halal kofa ya shigo garin kofa talakadhu shi'a bitilawa sai 'yan shi'a suka tarbe shi da irin waƙe-waƙe da jinjina na ban girma da suke mashi a tsammanin su ga wani sadauki ya taho wa manadima kuma su waɗannan mutanen kufa ɗaukacinsu suka yunkuro suka taru suna waƙe-waƙe wacce ke cike da nadama takaice ma makansu na abin da suka aikata wara'at an kadakta'at kuma sun ga cewa lallai kadakta'at akhta'at khata'an kabira cewa su waɗannan 'yan shi'a na kofa sun yi kuskure babba bidu'a'ihim al-husayn wa tarkihim nusratihi ta yanda su suka rubuta wasiƙu suka gayyato husaini cewa ya zo za su yi mashi mubaya'a za su ba shi kariya da tsaro da duk abin da suke kiyayewa da tsare nasu 'ya'ya da dukiya da garinsu da kuma 'yan uwansu to za su yi mai shi ma duka haka sayyidina husaini ya taso ya zo to lokacin da aka haɗa kai da su kamar yadda muka ji a karatun hikiba dare ɗaya suka juya baya da ma juya bayan suka yi kaɗai to da sai a ce ya yi a sai kuma suka shiga cikin sojojin da suka kai ma shi sayidina al-hussein buna ali buna abi talib farmaki har suka kashe shi domin sojojin da suka kashe sayyidina husaini sojojin kufa ne ba soja ɗaya gyal daga cikin sojojin sham wanda suke ƙarƙashin sarki yazidu domin kufa daban sham kuma daban karbala ba a sham take ba karbala tana kufa ne kuma su kufawa su ne magoya bayan sayyidina ali 'yan shi'a ne su su gayyato sayyidina husaini bayan da ya taho suka yaudare shi suka ci amanan shi suka juya mashi baya suka sallama shi a hannun makiya kuma suka koma suka goyi bayan makiyan da shawarwari da shiga cikin ayarin sojojin da da su ne aka kai mashi hari har aka kashe shi wannan ya sa lokacin da ibn zayyad ya shigo cikin gari sai suka taru suna waƙe-waƙe na jimami suna bayyana nadamansu da alhini ma kansu akan yaudaro na husaini da suka yi da kuma juya mai baya suka kisa taimake shi a lokacin wancan harin wa ijabatihi hatta kutila ila janibihim haka suna kallo a gabansu aka kama jikan manzan allah aka yanka shi suna kallo suna cikin sojojin maharan to sai suka taru wara'au annahu la yaghsulu arahum suka yi mitin cewa ba fa abin da zai wanke wannan abun kunya wannan aibin da ya musu dusu-dusu a cikin jikinsu to sai in har sun aikata abin da za mu zo ku ji shi yansu wal isma alaihim kuma ba abin da zai sauke masu wancan laifi na zubar da jinin jikan manzan allah illa katla man katalahu face su bi duk wanda ya sa hannu wajen kashe husaini shi masa kashe shi tambaya a nan suwaye suka kashe sai malin ya ce walƙatla fihim waɗanda kuma suka yi kisan ai a cikinsu suke kun gano wannan da kyau ku irin abin da ya faru da su ko irin abin da ya faru ne a zamanin annabin allah annabin musa da allah ce wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha ka tuna sanda suka yi kisan kai sai kuma koma ana kai ne wani ne a wani ne a kun gano na sai ce wallahu mukhrujun ma kuntum taktumun to Allah madaukin sarki ƙarshe da nufin zai gafarta musu haɗa da laifuffukan da suka yi da yawa bayan annabi musa ya roƙon masa allah sai allah maɗaukin sarki ya ba su hukunci da cewa faƙtulu anfusakum shine ku taru ku yi ta tsarin junanku wanda ya laifi da wanda ya san mai laifin to wani ya zo ya bi su gaba ɗaya kashe su aka ce wani duhu ne ya sauko haka suka rika bi yahudawa suna kashe junansu domin ka fara wancan kisan kan da suka yi to sanin asali ya sa kare cin alli sanin asalin addinin shi'a daga yahudanci ne ya sa suka ce to ai ba abin da zai wanke laifin da suka yi da kansu face su bi duk wanda ya kisa ko ya shiga ayarin makasa su bi shi su kashe shi kun gano wannan da kyau ko wannan ne asalin tunanin gina tubalin da da shi aka kafa harsashin addini shi'anci fajtama'u bil kufa nan da nan sai manyansu suka tattaru a kufa ila hamsati nafarin min ru'asa shi'a suka taru a wajen manya daga cikin jagororin shi'a mutum biyar don a wancan lokaci idan aka ce shi'a to kalman na ɗaukan ma'ana ne na larabci shine magoya bayan wani sau da kofa a wancan lokaci gaba ɗayansu magoya bayan saidina ali ne to bayan da aka samu matsalan bayyanan hawarijawa to sai ya zama kofa ta kasu gida biyu to lokacin da sayyidina alhassan ya sauka daga karagan khalifanci mu baya ga sayyidina mu'awai ta dan abi sufyan to sai kofa ta kasu gida uku akwai magoya bayan mu'awiya akwai waɗanda suka tsaya ma magoyan bayan sayyidina ali da ahalul baiti sai kuma waɗancan khawarij da suke adawa da dukkanin ɓangarorin guda biyu to lokacin da shi ibn zayyad ya iso to sai suka taro duk 'yan shi'an da ke basara da kofa sai suka yarda waɗanda aka san su da goyon bayan sayyidina ali goyon baya na gaskiya to a je a nemi shawara daga wurinsu to ya za a yi domin dai ga laifi an riga an yi kuma waɗanda suke kisan kan nan dai a cikin gayyen shi nan suke yan cikin gida ne an san su al'amuransu ba a ɓoye ke ba to kuma babu abin da zai wanke laifi da zunubin da suka ɗauko na yaudara da cin amanan jikan annabi illa su da kansu su bi su karkashe waɗannan makasa ɗin kun ji asalin abin da ya sa suka tattaro mutanen can biyar ila suleiman bin surat al-khuzai suka ce a tafi wajen suleiman dan surat al-khuzai wa kanad lahu suhuba wasu suka ce yana daga cikin sahabbai wa ilal musayyi bin najba al-fazari sai kuma ɗaya daga cikin manyan aminan saidina ali mai suna al-musayyi ɗan najaba alfazari wa kana min ashabi ali shi wannan yana daga cikin na hannun daman sayyidi ali wa ila abdullahi bin sa'ad bin nufail al-azdi sai kuma na ukunsu shine abdullahi dan sa'ad dan nufail al-azdi wa ila abdullahi bunu al-yatimi taimi bakar bunu wa'il suka ce sai kuma a je wajen ibn wa'il sannan wa rufa'a bunu shaddad al wannan shine mutum na biyar suka ce waɗannan su ne jagorori an gano wannan da kyau ku wanda su za su faɗi yadda za a tuba a wanke wancan aibi da illa da abun kunya na yaudara da cin amanan da suke ma ɗan manzan Allah kinnan shi'a an kafa ta ne a ƙarƙashin jagorancin g5 kaji su wanda kartagin shi'a na ƙasan nan ma an ka tambaye shi suwa ne ne suka gina abin da yake talla a yau bai iya faɗa ma alintana waɗannan 'yan zanga-zangan wa kanu min khiyari ashabi ali su waɗannan mutum biyar su ne manyan na hannun daman sayyidina ali fajitama fi manzili suleiman bin surat al-khuzai to ɗakin taron da ya tara waɗannan mutum biyar da waɗancan wakilan da suka ga lokaci yayi na atuba to shine gidan suleiman ɗan surat al-khuzai fabada'ahumul musayyib ibn najaba faqala sai mutum na farko da ya fara jawabi a wannan taro nasu shine musayyib dan najaba faqala ga abin da ya ce ba da hamdillah bayan ya bude da jinjina ga allah ya ce amma ba'adu to bayan haka fa'inna ibtulina bi tulil umur mu dai in ji shi an jarabce su da tsawon zamani ma'anan wannan shine sun jima a duniya abin takeici ya faru suna raye kuma al'amarin da ba su da yanda suka iya sai da ya faru a ƙarƙashin gudanarwan hannayensu wata'arrudu li anwa'il fitan kuma sun shiga cikin fitinu fitintunu iri-iri fannar gabo ila rabbina sau da haka muna ka kokon bara wajen ubangijinmu allah ya ja'ala na mimman ya ƙulu lahu gadan kar ya saka mu daga cikin waɗanda gobe ƙiyama zai ritsa su ya ce da su awalam nu'ammirukum wai ba mu rayar da ku ma ya tazakkaru fihi man tazakkar har kuka yi hankali kuka manyanta hankalinku ya nuna ya kamata ku yi hankali ku yi nazari ku yi tunani da hangen nesa ku gane abin da yake shine daidai ku ba wacce a kuma nazir kuma mai wa'azi da gargadi ya zo muku amma kuka yi biris kuka take dokan allah kuka bi soye-soyen zuciyarku ya ce muna fatan kada allah maɗaukin sarki ya saka mu daga cikin waɗanda ya ba irin wannan dama kuma suka yi wasa suka yi ganganci da daman da aka ba su kuma ya zamanto ba su da ansan da za su ba allah fa inna amiral mu'minina aliyan domin ku sani amirul mu'minin ali ibn abi qala al-umar alladhi a'adhara allahu fihi ila ibn adam sittuna sana qala sayyidina ali ya ce al'umurul ladhi a'adhara allahu fihi rayuwan da allah maɗaukin sarki ke yanke ma ɗan adam uziri a cikin shi sittuna sana shekara 60 ne duk sanda mutum ya kyanye shekaru 60 a rayuwar shi bai da abin da zai gaya ma Allah in bai bi Allah ba in yanke mai hanzari walaisa fina rajulun illa wa kada balagahu shi ku sani ba wani mutum ɗaya cikinmu nan face sai da ya ci ko ya haɗe waɗannan shekaru 60 ɗin ƙoƙar kunna mugrimina bi tazkiyati anfusina ya ce mu mun riga mun ruɗu mun natsu mun natsa cikin al'amarin tsarkake kawunanmu فوجدنا الله كاذبين في كل موطن من مواطن ابن بنت نبيه فوجدنا الله سي الله يساميم كاذبين mu dinnan to makaryata ne fi kulli ne a duk wani mataki da muka taka min mawatin bin binti nabiyihi dangane da haƙƙin 'yar annabin shi mun gane mun dade a duniya mun samu kowane irin dama kuma mun koma muna tsarkake kawunan mu ga 'yar ga ɗan 'yar annabinmu a cikinmu madadin mu kula da haƙƙin shi mu mutunta shi gaba ɗaya abin da ya kamata kuma ba mu yi ba waƙadar balagna qabla zalika kutubahu wa rusulihi واعتذر إلينا فسألناه نصرا نصره أودا وبدأ هيك وقد بلغنا كما حقيقة بيان zo mana قبل ذلك tun kafin abin da ya faru ya faru labari ya zo min dangane da kutubu mun karanta littattafan allah wa rusuluhu ko manzannin allah sun zo sun yi bayani wa'azara ilaina fasa'alnahu nusrahu audan wa bada'an shi ɗan 'yar manzan allah ya yanke mana hanzari ta hanyar da ya neme mu mu taimake shi tun a farkon al'amarin har zuwa ƙarshe wa alaniyati kuma al'amarin da ya mana a fili yake fa bakhilna an bi anfusina fusina kiri sai muka yi mashi rowan kanmu madadin mu fita mu mara mai baya mu taimake shi sai muka so duniya a kan shi muka yi mai rowa muka ki wasu malamai suka ce abin da yake nufi da kutubuhu wa rusuluhu ya yi wasiƙa ƙarara ya turo 'yan saƙo da sun ishi mu da saƙon da mun karanta yana neman agaji da tallafi a wurinmu amma ƙiri da mu zo ƙememe muka shafa mu idan matoka muka ƙi hatta kutila ila janibina suka ce a gabanmu aka kashe Dan 'yar manzan allah la na hannu nasarnahu bi aidina dukkaninmu ba wanda ya sa hannu ya taimake shi wala jadalna anhu bi alsinatina kuma ba wanda ya gara harshen shi wajen maganan da za su taimaka wajen aga abin da waɗanda suka kai mai hari sun samu rauni ma ba su iya kai mai hari ba cikin bayanan bakunan mu don ya samu tallafi da agaji wala hubi bi amwalina sannan mu duka ba wanda ya ƙarfafe shi da dukiyan hannunmu wala na lahun nusra kuma ba mu neman mai agaji ila a sha'irina wajen danginmu na kusa da nan nesa ba fama na inda rabbina to da allah jama'a kun ga aikin da muka yi yanzu menene uzurinmu a wurin ubangijinmu wa inda liqa'i nabiyina kuma idan muka haɗu da annabi ranar ƙiyama, to me za mu gaya mashi wa qad qutila fina walad habibihi a cikinmu ne makasan da suka kashe ɗan wacce annabi yake matuƙan so wa zurriyatihi kuma zurriyar annabi ne fa wa nasalihi tsafan shi ne la wallahi la udhra duna an taqtulu qatilahu yace ina ganin babu wani uzuri illa waɗanda suka kai harin nan dai yan uwanmu ne mun san su abin yake faɗi fa gida gida duk akwai wane ɗan baban shi yana ciki wane dan jikan shi wane kaza kowa sun sani su ne suka yi wannan aikin da hannunsu ba mu ganin wani uzuri da zai da mu cikin wannan matsala kawai duk wanda suka sa hannu cikin kashe usaini mu kashe shi walmawali na alaihe da waɗanda suka jibinci al'amarin hakan ko da ba su suke kisan ba au taqtulu fi talabi zalika ko kuma kuɗin ma a kare ku a karkashe ku gaba daya kun gano wannan wajen neman daukan fansan abin da ya faru fa asa rabbana an yarda anna inda zalik ice muna sa ran muka yunkura da wannan aiki ubangijinmu ya yarda da mu ya yafe mana wala ana ba da liqa'ihi li uqubatihi bi amin yace kun gani nan wallahi ban amintu da irin uqubar da Allah maɗaukin sarki zai mai shi can ba in ya haɗu da Allah ranar kiyama sau da haka dole ne mu miƙe mai wannan aiki ayyuhal qawm ya ku waɗannan jama'a wallau alaikum rajulin minkum a wannan tafiya na fafutukan tuba da ɗaukan fansa ga waɗanda suka kitsa kashe ɗan annabi kuma daga cikinmu to lallai mu sa shugaban da zai jagoranci tafiyan fa inna la budda lakum min amirin saboda a cikin wannan tafiya dole a samu jagora tafza'una ilaihi wanda duk abin da ya taso za ku yunkuro ku rubto zuwa gare shi warayatin ta biha wanda zai daga tutan da gaba ɗaya za ku yi lub a ƙarƙashinta kun ji mai jawabin farko dangane da abin da suka kafa domin kafa wannan addini na shi'a ka samu duk wani ɗan shi'a da ke karambani da gigiwa ka ce ya san wannan kada ba karatu ake musu tara sa ake kawo ana musu surutan iska shi ne tashi kawai su watsi a mun je an mana kasida jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau mun ji mutum na farko ya jawabi saura mutum nawa dama mun ce waɗanda suka kafa addinin shi'a ji 5 hamsatu nafar wa qama rifa'atu bin shaddad daga nan sai rifa'a dan shaddad ya miƙe wa qala amma ba'adu bayan ya yi shimfida da sharan fage ya ce to bayan haka fa inna allaha kada hadaka li aswabil qawl ka ma musayyib allah maɗaukin sarki ya shiryar da kai zuwa ga zance mafi daidai wa bada'ata bi arshadil umuri kuma ka fara da abin da yake kan saiti ika ila jihadil fasikina ta yadda kai kira akan mahaɗu mu yaƙi waɗannan fasikai wa ila taubati min zambil azim kuma mu taru mu tuba daga wannan zunubi babba fa masmu'un minka wannan jawabi da kai mun ji mustajabun ila kaulika kuma mun yi cappa mun yadda da duk wannan maganan taka hukulta wallau amrakum rajulan tabza'una ilaihi cikin jawabinka ka ce mu naɗa mutum ɗaya wanda duk in ta kai ta komo dai wajen shi za mu juyo wato funa birayatihi kuma mu makalkale matutan da zai ɗaga mana to wa kadar ra'ayina mithlan ladhi ra'ait gaskiya abin da ka gani mu ma shi muka gani fa in takun anta zalikar rajul ta kuma inda na mardiyan in dai har ka yarda ka zama kai ne wannan mutum to wallahi mun gamsu mardiyan wa mun ya ce mu za maka nasiha wa fi jama'atina mahabuban kuma kai mutum ne wanda al'ummanmu za su so shi wa ra'ayi ashabina zalika kuma duk sauran ma da suke wannan ɗakin taro ban tsammanin ba wannan shine ra'ayinsu ba Wallai na hadha amr shehu shi'a wa sahib rasulullah as-sabiqa wal qadam suleiman bin surat al-khuzai yace in ko ba haka ba sai dai mu ɗaura wannan al'amari ga sahabin annabi wanda kuma yake da daraja mai girman gaske da ɗaɗɗa shine suleiman ɗan surar al-khaza'i al fi ba'asihi wanda kowa ya ga irin jaruntan shi wa da kuma riko da addinin shi al-mawthuq bi huzmihi wata kallama abdullahi bin sa'ad bin nahwi zalik mutum na uku ya miƙe shi abdullahi dan sa'ad shi ma ya faɗi kwatankwacin magana wa ataina a alal musayyib wa suleiman to sai zama wa asnaya ba taina ba wa asnaya alal musayyib wa suleiman yanzu yan takarar jagorancin addinin shi a mutum nawa biyu ko dai musayyib ko suleiman dan surat aka biyu su matuƙa a ƙalal musayyib musayyib ce kada asabtum maganin da kuka faɗi ta yi daidai fawallo amurkum suleiman bin surat al'amarinku ku ba suleiman dan surat a kallama suleiman suleiman ya miƙe jawabi faƙala ba da hamdillah amma ba'at fa inni la kha'ifun Allah ya kuna akharna ila hadha dakhar alladhi nakattu fihi ma'isha yace wallahi ina jin tsoron Allah ya mana tsawon rai ne zuwa wannan lokaci da rayuwa za ta mana kunci wa azumat fihi arraziya kuma a takaici ya yawa a ciki mila fihil jur kuma zalunci ya mamaye ko'ina mila fihil jur ulul fadli min hadhihi shi'a aka waye gari waɗanda ake ganin su da daraja da falala a cikin wannan gayya na shi'a zalunci ya tukutuku a cikinsu lima huwa khairun inna kadan muddu a anaƙana ila kudumi alibaiti nabiyina muhammad annusra wa na yace ya mun miƙa wuya mun yi saranda za mu sadaukar game da taimakon 'yan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da yake nufi mai yiwa laifin da suka yi nikin taimakonsa a baya to yanzu wannan taimakon da za su yi ya shafa wancan laifin kaji farkon cika bakin 'yan shi'a na ana san son halal baiti kaji ran da ya fara nan sau da wancan abin da suka yi na baya na su suka yaudaro husaini suka juya mai baya ya aika masu da neman taimakonsu suka shiga cikin sojojin makiyan shi aka kashe shi da su aka yi ta zaginsa a wancan lokaci ana la'antarsa ana tsine masa albarka wannan ya sa sai sai kira wannan taro na gaugawa ya za su wanke ma kansu wannan abun kunya kaji abin da suke tattaunawa a ɗakin taron jama kuna fahimtar wannan falamma qadimu wa niyyana wa ajazana wa ada wa tarabbasna hatta qutila fina walid nabiyina wa salalatihi wa saradhu a wa buda'a min lahamihi wa damihi iz ja'ala yastasrikhu wa yas'alu nusbi fala yu'ta ittakhadhahu al-fasiquna garadun linnaili wa zari'atan lirrima hatta aqsaduhu wa wa'aduhu alaihi fasalabuhu yana ba da labarin duk abin da ya faru ne kamar yadda wancan ya bayar ya ce lokacin da na hussuhum alal qudum ya ce mu ne muka yaudaro iyalan gidan annabi muka kwadaitar da su su zo falamma kadimu yayin da suka zo din eh ba ya kata mu taimake su ba eh wa nayana wa ajazna wa adhanna yace sai muka gaza da ma sun tsaya ma gazawan sai suka yi mudahana suka yi yaudara wata rabbasna muka yi kama wuri zauna a gidajenmu hatta kutila fina walidu nabiyina har aka kashe ɗan annabinmu wa salalatihi kuma tsatsin shi wa asarradhu wa bada'adhu min lahamihi min lahamati wa damihi aka wayi gari aka kace-kace da tsokan jikin shi iza ja'ala yastasrihu wa yas'alun nisfa fala oti in aka saru wannan gaban ya ce ku bani in hada da hana suna kallo Ita al-fasiqun ghardan lin-nayli wa dhari'atan lir-rima hatta aqsaduhu wa addu alaihi fasalabu haka suka kere dan manzon Allah maganganun ba su da daɗi wanda shi ya tabbatar da su suka yi Karshe dai ce faƙada sakhita alaikum rabbukum ku sani ubangijinku ya fushi da ku wala tarji'u ila hala'il wal abna hatta yarda Allah kar ku sake ku koma gida wajen matanku da 'ya'yanku har sai kun yi abin da Allah zai yarda da ku ci na rantse muku da Allah ba na tsammanin yardan allah a kan ku duna an ta najazu min katlihi ala la habul mauta ya ce gaskiya ina ganin ba abin da za ku yi ƙasa a gwiwa kan shi kuma allah ya karɓi aikin ku face ku yunƙura ku tunkaru wanda suka kashe wasu ku kashe su kuma kar ku ji tsoron mutuwa fama habahu ahadun qad illa zalla domin ba wanda zai ji tsoron mutuwa ga irin wannan al'amari faci ya kaskanta wa kunu ka bani isra'ila kaga magana na fitowa ku zama kaman banu isra'ila iz qala lahum nabiyuhum sanda annabinsu ya ce masu innakum zalamtum anfusakum kuɗin kun zalunci kawunan ku bitti hadi kuma ijila ta yadda kuka ɗauki ɗan maraƙi abin bauta fatubu ila bari'ikum saura ku tuba zuwa ga ubangijinku hanyar tuban shine faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku fafa'alu suka aikata wajassu ala rukabi su masu laifin suke nil down wa maddul a anaka suka bar wuyan suka miƙe shi hina alimu annahum la yunjihim min azimi azam sanda suka tabbatar da wannan hamshakin zunubin da suka yi ba abin da zai tsiratar da su in ba wannan hukuncin ba illal qatl fa kaifa bikum law da aitum ila ma da au haddus suyuf ya ce musamman kuma ba abin da zai zadar da ku irin nasu musamman ma kun kira irin wannan taron ina ganin ba abin da ya dace mauna illa a je a shiga aikin wasa ta kubba wa rakabo al'asinna wa iddu lahum mastata'atun min al-quwwa wa min ribat a koma a tara kayan fada a kyakkyawan shiri na ƙarfi da tarkakkun ingarmomin dawaki hatta ta da'u hatta ta da'u wata stanfiro har sai kun yi shela an tara jama'a sai mafita baki da mun gano wannan da ke ku to jama'a kun ji taron da aka yi kuma akalla mun ji jawaban mutum nawa jawaban mutum uku faƙala khalid bin sa'ad bin naufal amma ana fa wallahi a a'lamu hula la yanjini min zan bi wa yarda rabbi ne katilan nafsi la qataltuha ce kun san Allah da na san in na kashe na zan tsira daga wannan zunubi kuma allah ya gafarta min ya ce wallahi shi da kanshi zai yanka kanshi wa ana ashhadu kullu man hadar kuma duk wanda yake nan jama'a ya zama shaida anna kullama asbahatu amlikuhu duk abin da yake na mallaka siwa da zai uqatulu bihi kai banda dai takobin da da shi zan yaƙi eh sadaqatun alal muslimi dinna ba da shi sadaka qawwihim bihi ala qitalil fasikina kashe wannan dukiya don a karfafi sojojin da ya su yaƙi waɗancan fasikan wannan yana daga cikin abin da ya sa in shi'a suka kafa gidauniya za su wani abu ta ga mutum ya iya sai da gidan shi ya sai da filin shi ya sai da kaza wannan shine asalin abin da suka kafa gidauniya da shi komi ka bada domin a je a kafa wannan harka ta tsiya da shi amma da Allah kalli yadda mu ahalus sunna muke mu da bamu kashe kowa ba a cikinmu ba wanda ya taba jinin ɗan ma'aiki amma su sun yi gashi da shaidan bakinsu yin fi amwalahum liyasuddu an sabilillah dukiyansu suke kashewa domin su tarra mutane daga fahimtar addinin allah allah ce fasa yin fi ha sun mata alaihim hasratan sun duk za a yi nasara a kansu bayan sun tabka kazama asara amma wallahi mu sai mun miƙe kawo kudaden da ke aljihunmu daga ran da suka yaudare mu muka ƙiyan abin da ya kamata na bin da kiyaye addinin allah daga ranar ne muka gina matakin farko na wulaƙanta da tozarta a duniya allah madaukin sarki ya kiyaye قال أبو المؤتمر بن حشن بن الربيع الكناني مثل ذلك شما متن بيري ميكي شما يسرو كد دوكينش فقال سليمان حسبكم من أراد من هذا شيئا فليأت به عبد الله بن wa'al al-yatimi ba sai kowa ya faɗa abin da zai bada ba anan duk wanda yake son zai bada wani abu to ya je ya kai mawa ne ta ma inda ho kullama turiduna a eh, idan abin da aka nufa ake son a tara ya gama taruwa tsab jahazna bihi dawul khulla wal maskana min ashiya'ikum to sai mu duba mu ga talakawan cikinmu da waɗanda suke buƙatuwa buƙata ya masu yawa to sai mu dan babba su da wannan ne fa shine asalin abin da yasa ga shi'a idan sun taya za su iya zuwa baka baka tafiyansu su iya kawo maka jali su baka su kawo maka kayan abinci da azumi su babba ku su kawo kaza su kawo kaza wannan ana yi ne saboda in ma ba za ka shiga cikinsu ba to duk abin da za su yi cin da ka ci kayansu ka ja baki kai shuru kaji asalin yadda abin ya samu asali kun gano wannan za ku ji an ce aisu suna da zumunci suna da taimakon juna suna da kaza asalin duk waɗannan abubuwan wai suna yi ne kamar yadda kiristoci suke cewa sun gaji zunubin da annaba adamu ya yi duk ɗan shi'a yana ji a zuciyar ko ya gaya ma ko ba ya gaya maka ba ya gaji zunubin kashe jikan manzan allah da kakanninsu na kofa suka yi ganon shine suke wannan tattare-tattaren tattara kudin aju, kuma ga shi mutane suke raba ma wa kataba suleiman bin surat ila sa'ad bin hudhaifa bin yaman ya alamuhu bima azamu alaihi suleiman ɗan surat nan take sa aka rubuta masa ɗan huzaifa huzaifa ɗan yaman takaddan da ke ɗauke da bayanai na abin da suke nufin zasi waye da uhu ila musa'adatihim kuma yana roƙon shi ya shigo cikin wannan aiki ya taimake su waman ma'ahu mina shi'a bilmada'in da sauran waɗanda suke magoya bayan sayyidina ali ne da suke garin mada'in faƙara a sa'ad bin huzaifar alkitab ala man bil mada'in mina shi'a nan take tattaro magoya bayan sayyidina ali ke mada'in ya karanta masu wannan takarda fa'ajabu ila zalika sai suka yadda kaga ba fa su suka aikin ba ba wanda yawancin ɗanyen aiki na kisa da yaudaro hussaini da su waɗannan 'yan kofa suka yi amma cin da duk magoya baya ne kawai sai suka shiga fakatabu ila suleiman ibn sarad yu'allimunahu annahum alal harakati ilaihi wal musa'ada suka ce haba ai za su ɗibo sojojinsu ƙunsu da ƙwarƙwatansu za su taho za a taimaka a gwabza wannan fada fa ajabu ila zalika to sai ya ce wa taba suleiman aidan kitaban ilal muthanna bunu maharaba nan ya ƙara rubuta wasiƙa zuwa ga muthanna ɗan maharaba al'abdi bil basara kaga suwa mutanen basara ba fa hannunsu kun gano wannan da kyau ko masu ma magoya bayan husaini ne sanda husaini ya nemi agaji a taimake shi ga mahara sun taso ya aika musu da wasiƙa su ma suka ƙi zuwa yan shi'an kofa kuma suka zo suka kashe shi ya rubuta mai mithla ma kataba ila sa'ad bin hudayba huzaifa fa ajabahu musanna sai huzaifa ya dawo da ansa musanna ya dawo da ansa cewa annana ma'asharu shi'a hamadnallaha alama azamtum alaihi ita su 'yan shi'an da ke nan sun gode ma allah ta wannan ƙoƙari da ake nufin yi wani hannu muwa foka insha allah li ajilin ladi da rabta duk ran da ka sa za a yi wannan fitan to za su fito gaba ɗaya a kwamfusa kun gano wannan to daga nan ne suka rika tasowa daga garuruwa kamar yadda za mu zo mu ci suna haɗuwa kofa asalin addinin tattaki kenan cewa dole a tako a ƙasa kamar yadda husaini ya tako ya sha wuya su ma dole su tako shine yomal arba'in mun gani kuma dole a zubar da jini a ƙasa saboda ai an zubar da jinin wa husaini kaga wannan abin da suke bida'a ne bayan ka jiki da wayewaye za su yi ba husaini wuyan shi aka sare sau da ka wuyan za su rika sarewa kawai kuma ga fara da manya mun gano wannan haka ya kamata ya tsoro su suke aikinsu su suke mummunan abinsu gashi da shaidan bakinsu yasa magana wani ɗan shi a zo yana maka rashin kunya yana faɗin wasu maganganu na ƙarerayi ta wannan ma bai mata so ba mun gano wannan da kyau ko to za mu zo za mu ji a karatun da zai biyo bayan wannan domin babu wajen tsayawa in muka ɗauki karatun kuma karatun ya kamata ya tafiya a bisa tsari za mu ji yaushe aka fara wannan gwagwarmayar kuma ya wannan addinin shi'an ya zo ya kafu da wannan abin da suke kira da shi'a al-isna ashariya ko al-ja'afariya ko waye kaji asalin wanda suka fara kafa ta da inda aka kafa ta da kowa da komi nata kun gano to don allah jama'a idan mutanenmu suka zauna ba sa zuwa karatu ba sa binciken ilimi ta yaya za su san wannan ballantana idan ka tashi za ka jijjige tushen shi'a ka faro masu daga asalin da in ka jijjige shi ko an sake mai sabon da shi ba zai ƙara tashi ba jama'a mun gani kai kyauta waɗannan abubuwan karmi ƙasa a gwiwa kansu bayan mun san su mai kokari mu yada bayanan su tafi nesa ya zama dukkanin al'umma sun san waɗannan abubuwan da ake faɗi ɗin domin ina ganin da yawa daga cin 'yan shiyan da ake yaudarowa daga ƙauyuka da wasu 'yan boko a jami'o'i da manyan ma'aikatan gwamnati da waɗanda suka makalkale suna sa rigan sarki a matsayin jami'an tsaro jama'a duk ba san waɗannan abubuwan ba wallahi in sun san asalin yadda addinin nasu ya fara ina gaya maka bari za su yi ba don bayan da za a yi mutum ya zauna ya mutu a wannan ƙazantan bayan ga laifi can wasu sun yi an zo kuma an sa ka madadin ka tuba daga laifin kuma an ɗora ka akan cin mutuncin abokan annabi da musa kuma alkur'ani kai da wanne za ka ji shine abinda malam bahaushe ce shege da hauka ga laifin iyayenku da kakanninku sun kashe jikan annabi ga kuma laifin zagin aminan annabin da ƙirƙiro addinin iskanci iri-iri don a faɗa da addinin da manzan Allah ya zo da shi tunan ne za ku ji shi yasa wajibi ne ku yaɗa wannan saƙon ya kai ko'ina al'umma su gane su fahimta ba ka sani ko ka yada shiriya ta Allah ce sai wanda Allah madaukin sarki ya zaba fa ya shiri wani ya ji annabi yana wa'azi ma ya ce ƙarya ne waka ce ya ce mai matsafi ne da walantana wannan bayanin wani in zai ce ma bai yadda ba shi sa limamin shafi'i ya ce shi duk lokacin da tattaunawa ta muƙabala ko munazara ko ta munaƙasha ta haɗa shi da jahili ya ce shi ake kayarwa ya ce shi ke shan wuya nasarar tana hannun jahilin ne ya ce zan je in sha wahala in yi bincike in tattaro dalilai da hujjoji sai na gama loda mai ya rasa yadda zai ya kare sai kalli jahilai ya ce ban yadda ba ya ce to ya zaka iya da shi kai inda shi ya zo da irin waɗannan dalilan baka isa ka ce ka yadda ba don kai kana da ilimi ka san haɗarin masa gaskiya shi ko duɗum ne alladhi la yadri wa la yadri annahu la yadari ce fa zaka shaytanu fajtanibuhu imam ghazali ya ce ar-rijalu arba'a a duniya mutum hudu ne ba na biyar akwai allazi yadari wa yadari annahu yadari akwai wanda ya sani ya san ya sani ya ce wannan malami ne wanda ya san allah kuma yake aiki da ilimin da ya sani ya ce ka matse shi za ka amfana mutum na biyu ya ce allazi ya dari wala ya dari annahu ya dari akwai wanda ya san allah yana da ilimi amma yana dan taba gada-gada ya ce wannan ka bi shi ke kokarin mai tambihi ka tada shi daga baccin da yake yi zai farka ya amfanar mutum na uku ya ce zai la ya dari waye dari annahu la ya dari shi bai sani ba ma'ana bai da ilimi kuma ya yadda yana neman ilimin ya ce to wannan mai neman shirya ne malamai ku tattaro ku nuna mai hanyar da zai bi allah mutum na hudu wanda hadarin shi gara ka je ka kwanta a titin jirgi ya markaɗe ka da ka zama irin shi shine allah zai laye dari shi bai sani ba wa an na annahu ya dari.